حميد أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون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 takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku meladiya muna cikin suratul isra kamar yadda muka saba haduwa wannan wuri don karanta alkur'ani da fassara gwargwaron fahimta muna fatan allah shi mana muwafaka mun kwana aya ta ashirin da da bakwai kenan za mu tashi da takwas ko wa imma amma mu maimaita ta ashirin da bakwai din وآت ذا القربى حقه وابن السبيل وآت ذا القربى حقه وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما وإما تعرضن كانوا اتباع رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ati zal qurba haqqa kuma ka ba dangi haƙƙin su wa bin sabili da matafiyi wanda yake cikin lalura wal miskina wa bin sabil da miskini da matafiyi wala tubazzir tabzira kada ka yi almabazzaranci almubazzaranci abdullahi dan mas'ud ya ce al'infaku fi ghairi haqq at-tabdhir almabazzaranci shine kashe kuɗi kashe dukiya inda ba kan haƙƙi ba haka ibn abbas shi ma ya ce da mujahid law anfaqa insanun malahu kullahu fil haqq da mutum zai kashe dukiyarsa gaba ɗaya ga aikin alheri ga abin da ya cancanta ba zai zama almubazziri ba walau an faƙa muddan fi ghairi haƙihi kana tabzira da mutum zai kashe mudu zai ɓata dukiya mudu ɗaya kudin mudu ɗaya ka halaka shi ka kashe wurin aikin ɓarna to ya zama almubazzaranci ashe ba kashe kudi ne almubazzaranci ba kashewa inda bai dace ba hakanan katada ya ce almubazzaranci shine kashewa wurin sabon allah duka dai gashi haka suka tafi allah shi kare mu daga almubazzaranci ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin dalle masu almubazzaranci sun kasance yan uwan shaidanu a wajen tahiyar da al'amura ba ga da'ar allah ba wa kana shaidanu li rabbihi kafura kuma shaidan ya kasance mai musu mai kafircewa ga allah mahalicinsa baya gode ma allah sai Allah ya ce wa in ma tu'ridanna anhum kuma inda zaka bijire ma zaka da kai kenan da gare su su yan uwanka ibtiga rahmatin dan neman wata rahama min rabbika daga Allah ka tarjuha da kake nemanta fa lahum qawlan mai to ka faɗa musu magana mai sauƙi wato inda a ce yan uwanka za su zo wurinka neman taimako to sai ya zama baka ba su ba shi ne ka kau da kai gare su baka samu abin da za ka ba su ba kuma kana neman wata rahamar allah ma'ana kana jiran wani alheri ya shigo hannunka kana jiran wasu kuɗi su zo maka to sai ya zama gashi sun zo babu kuɗin da za ka ba su kuma gashi allah ya ce ka ba su haƙƙinsu ka kyautata musu to idan baka ba su ba saboda baka da shi kana jiran ya zo sai ka ba su to ko da sun zo din haka nan kakkai musu magana barar daɗi don lokaci ana iya cin maka da lalura ta 'yan uwa baka da abin da za ka ba su to sai ya zama in baka yi haƙuri ba sai ranka ya ɓaci zai ka ɗauki matakin faɗa wai ni kaɗai an kare na ni ɗaya da kuɗi duk abin da ya taso sai a zo wuri na jewa ne ya zo shekaran jewa ne ya zo shikenan kullum kowa ya taso to babu a'a Allah ya ce fa kullahun kawulan mai sura yi musu magana magana mai kyau mai sauki ya ce ku yi haƙuri insha Allahu in abin ya samu za a yi za a yi abin da ya sawaka yi idhum wa'adan bisahula ka yi musu alkawali da sauki walinin da taushin magana idza jaa rizqullahi fasanarsilukum insha Allah ce in Allah ya kawo arzikin shi insha Allah za mu ba za mu yi muku don haka ka ɗauka kawai yadda bahaushe ya ce saniya ba ta gazawa da kahonta kawai ka ɗauka lalura ka ce lalurar danginka lalurar ka ce idan da abun yi suka zo ka ba su in babu ka ba su haƙuri kuma kai musu alƙawali mai kyau wanda in allah ya so nan gaba za a yi za fassara qawlahu fa qul mai sura haka mujahid ya fassara wannan magana da ikrama da sa'idu bin jubair da alhassan albasari da katada wa gairu wahid da malamai magabata da yawa haka suka ce shine Allah ke nufi muna fata allah shi ba da haƙuri ga duk wanda allah ya ba dukiya to sai ya yi haƙuri da mutane idan ka cika faɗa ka kore yan uwa su wace a ji a yi ta zagi a yi ta magana idan kuma ka sake shi kenan kowa kuma ya tuli a kanka sai allah ya ce ya za a yi تجعل يدك إلى ولا تبسطها ولا تبسطها كل البسط فتقعد محصورا sai Allah ya ce tsaka tsakiya za a yi wala ta ji'al daka? kada ka sanya hannunka kai mai abun magalulatan abin kullewa ila unuki ka zuwa ga wuyanka kakka yi haka aka kwangi hannunka kada ka yi dungu kada ka yi hannun 'yan dambe mai yake ne hannun 'yan dambe a jimki ba a saki ba a sakewa ga abun ba a bayarwa kakka zan makwaro kenan kakka zan mako kaka zan kwankwankwan wala ta basu kuma kada ka saki hannuwan naka kullal basdi dukkan sakewa da ka samu kawai ka bude kowa ya kwasa haka bude ka ce kowa ya kwasa in ya kare shi kenan ka koma gida ka zauna a'a kaga ya zama ikitisadi economic din kenan ka zama economic ka zama ikitisadi mai tattalin arziki idan allah ya baka dukiya allah ya ce kakka rike kwankwankwan kakka sake salalala fataqa'uda sai ka zamna idan ka kwangi hannu maluman abin zargi a ji ita ta zagi ya ce wani kan Allah ya wadda arzike shi mai amfanin kudin wani ga yayin shi can na ta bakar wahala mai amfanin kudin wani eh, ga mahaifiyar shi cikin wahala mai amfanin kudin wani ga baban shi na fama da ciwo mai amfanin kudin wani ga kanin shi can cikin lalura mai amfanin kudin wane ga yaran shi ba su karatu mai amfanin kudin wane ga unguwarsu cikin matsala duk lalura baya kokarin ya gaci ya yi wani abu abu da ya taso aka tunkare shi to bala'i ya faro ya taso to idan ka rike hannu za ka sha suka ga mutane kuma ai mutum bai son ai ta suka shi kuma mutum ai addu'a yake nema ta mutane sa albarka ake so ai ta samu da addu'o'i da shawarwari masu kyau da ba da labari mai kyau da shaida mai kyau ake zan a samu mahasura kuma za ka zama tababbe idan ka sake sai ka koma haka na hannu sake ku zama kuma ku zama ku zama duɗɗai wanda hake taimaka ma sai ya zama kuma shi kai wata kai kuma kake zuwa kana nema ya taimaka maka sai ka koma mai nadama haka yake cewa wacce ya ta'ala amiran bil iktisadi fil aish allah na magana a nan yana umarni da a rika tsakaitawa ga sha'anin rayuwa ba a son a wuce wuri ba a son a ja baya zaman lilbukul allah yana zargin ruwa allah bai son mutum ya ruwa nahiyan anish saraf kuma allah yana hana a yi barna in an samu ba ya son ka yi ruwa bai son ka yi barna sai ce wala ta ya daga maghlulatan ila unuqik la takun bakhilan manu'an kakkazan marowaci na hana kakkazan haka na la ta'udi ahadan shay'an kazan kai baka ba kowa komi wai kai kai ka kwadi su kare amma yadda yahuda suka ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula يدل ما قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الله أكبر haka yahuda suka jingina ma Allah wannan kalma suka ce yadullahi maghlula hannun Allah kwange yake bai saki subhanallah ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira sai Allah ya ce bal wannan karya suke yi ya dahu da tani hannayen Allah shimfiɗe suke da arziki koyaushe yana bayarwa inda ya rike ya za mu rayu ai ƙarya suke ma Allah su ma sai da suka ci suka ƙoshi cikin arzikin Allah sannan suka yi wannan magana don haka karya suke yi yunfiku kaifa ya sha amma yana bayarwa yadda ya so bai yiwa ya ɗauki dukiyarsa ya ɗauki arziki ya ce kowa sai ya yi kuɗi su so suka a ce kowansu ya yi kuɗi in kuma kowa ya yi kuɗi a hitina ce rayuwar ba za ta yiwu ba walau ba saɗa Allahu rizqa li ibadihi inda Allah ya da arziki ga dukkan bayi kowa ya samu a to in kowa ya kuɗi wa zai ma wani kwadugo ai bai yiwa wa zai ɗaukan mu wani kaya wa zai yi wani shara wa zai taimaki wani ai babu taimako kenan allah ya sanya rayuwar ne wani a bashi wani a hana shi shi mai shi ya taimaka mu wanda bai da shi da abin da ke gare shi shi kuma mara shi ya taimaka mu mai shi da ƙarfin da ke gare shi shi kenan sai a taimaki juna sai sai rayuwar ta tafi daidai amma in aka yi kowa bai da shi abin bai yi in aka yi kowa na da shi abin ba zai yi ba don haka yi umarni masu hali su taimaka ma marasa hali su kuma marasa hali su taimaka ma masu hali kowa na bukatar wani an gane ku saboda haka ya ce wato walakin yana zulubi kadarin ma ya sha sai dai yana saukar da arziki ne gwargwado yadda yake so ya ce idan ka yi haka za ka zama idan ka yi ruwa za ka zan abin zargi in ka sake duka za ka zo ka yi nadama kuma shi yasa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi kwanci bai da lahiya sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu yace ina iya sadaka da dukiya ta duka saboda gashi ban da lahiya ban da mai gado na sai ɗaya guda in yi sadaka da dukiya ta duka yace a'a to in raba biyu in ba da rabi yace a'a ai ka 'ya'yanka da wadata kamar magadanka kai da wadata ya yi ka su talakawa suna kami kami ya ce to bari in kasa uku manzo Allah in ba da kashi ɗaya ya ce to kashi ɗaya ma dai ai yana da yawa babu lahi ka ba da kashi ɗaya cikin uku to shine ya bashi izini amma wani lokaci da ya nemi taimako abubakar siddiq radiyallahu anhu gaba ɗaya kwasu dukiyar shi ya kawo kuma manzo Allah ya karba da yadda umar ya je kawo rabi sai na usman ya kawo ɗaya bisa uku to malamai suka ce wato gwargwadon imanin mutum ne ba kowa zai ba da dukiyar shi gaba ɗaya sadaka a karɓa ba sai wani da wani sai wanda ya ce ƙoshi da imani wanda ko da talauci ya wai goshi ba zai yi nadama ga abin da ya bayar ba amma da yanzu kan yana da waya a ce ga wanda zai yi sadaka da dukiyar shi gaba ɗaya ya dace a karba a'a to dai ba shi shawara ya haƙuri ya rike saura ya aje wani abu akwai wani cikin larabawa da da sheik fantami yake ba da labari a rajihi wanda ya yi dukiya mai yawa a ƙasar larabawa wanda shi kawai sai ya dawo ya sha'awar ya koma talaka kahin ya mutu amma ya riga ya ayyuka alheri da yawa da yawa da yawa wakafi daban-daban 'ya'yan shi kuma ya ce kowa ya faɗi abin da yake so a bashi A bankuna haka ba ko kaɗan ba kowa ya faɗi abin da yake so na jari na dukiya na menene ya ba kowa to saura kawai sai ya wakafin shiga saboda allah kawai yabba yan kayan sawa shi kenan ya je ya zauna ya ce yadda ya zo bai da kokobo haka yake son ya koma ba da kokobo ba allahu akbar da ai kaga yana da digi ko tunda ya'ya kowa ya samu ai kaga shi kenan ai shi ya tsallake yanzu shi ya tura account din gaba ɗaya a jejen aje mashi sannan kuma nan gashi yana da masu rike shi da saboda haka kaga irin haka nan bai saba mu ka'ida ba to Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce كان بحبابه خبيرا maza Allah sallallahu alaihi ya yi bayani game da ruwa hadisi ya zo cikin bukhari da muslim daga abin zinad daga a'raj daga abu hurera Allah ya da shi ya ce ya ji maza Allah sallallahu alaihi cewa matsalul bakhil wal munfiq misalin marowaci da mai saki hannu mai kyauta kamar mutane biyu ne suka sa alkyabba kowa ya sa alkyabba kuma ta ƙarhe to sai kasance ta kawo daga kai ga kirjinsu suna kokarin su shigar da ita to shi mai kyauta duk sadda ya motsa zai yi kyauta sai wannan alkyabba riga karhe ce ta sarka sai ta bude ta ƙara shiga da kyau duk sadda ya yi ya kyauta sai ta bude tana ta yalwata tana ta yalwata har ta shige ta sauka har ta mamaye haga kafarsa amma shi marowaci shi ko da ta kawo ga kirji duk da ya ɗanyi niyyar ya ɗanyi wani abu alheri sai ta mace shi duk da ya motsa sai ta mace har ta zo ta tanke shi bai iya motsawa wato abin cikin zuciya ne shi wannan allah ya sake zuciya shiga alheri ga abu ga hannu kuma zuciya bata rike ba saboda haka da ya ga inda ya kamata ya sake sai ya sake cikin sauki amma shi wancan da yake da busassar zuciya ba ta san alheri da ya so ya yi sai zuciya ta mace sai hannu ya kasa motsawa yana kallo ana taimakon marayu yana sai ya taimaka amma zuciya ta rike ta ki sakewa yana kallo watan ramadana ya shigo ga abin da da ya yi tunanin ya yi ɗinki ga dangi sai zuciya ta mace da ya yi tunanin ya yi kaza ga dan uwan shi sai zuciya ta rike haka zai ta yana ta wasi har lokaci ya kare har ya mutu bai aje ba bai bada ajiya ba abin da ya aje a rabin magada sannan ya je lahira bai da komi wal iyazu billah Allah shi kare mu daga ruwa Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna rabbaka ko lalle Allah subhanahu wata'ala mahalicinka ya basu da rizqa liman ya sha shi ke shimfida arziki ga wanda ya so wa ya kadir kuma shi ke daurewa ya talauta ga wanda ya so don haka arziki na hannun shi innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle shi Allah ya kasance ga bayinsa masani ne ga abin da ke boye kuma mai gani ne ga duk abin da suke cikinsa don haka idan Allah ya hore maka to ka yi ƙoƙari ka zama mai sakewa akwai hadisi manzo sallallahu alaihi cewa inna Allah qala li manzo Allah ya ce Allah ya ce mishi anfiq unfiq alaik ka bayan ni ko in baka don haka in kana sakewa shi ko allah yana ƙara sake maka ne da yawa wasu in aka jarabce su da wannan mummunar zuciya ta rowa sai su fi kaman in suka baya karewa abin zai yi daga shaidan ne الشيطان يعيدكم الفقر الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا shaidan shi ke ce muku alkawalin talauci za ku yi in kuna bayarwa shi ko allah yana muku alkawalin gafara da falala allah shi mai yalwar baiwa ne duk mai bayarwa yana bashi yasa kullum mala'iku biyu na saukowa kuma addu'a suke wa mutane ɗaya na cewa allah duk mai bayarwa allah ka maye mashi allah duk mai riƙewa allah ka riƙe mashi hadisi ne ingantacce imam muslim ya ruwaito hadisin cewa inna ya eh, yabsudur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira alhafiz ibn kasir ya kawo wani hadisi a ƙarƙashin wannan wurin yake cewa khabirun basirun biman yastahiqul gina Allah shi masani ne mai gani ga wanda ya cancanta ya zama mawadaci ga bayan Allah nan yayi ya halice mu kala-kala to Allah ya san wanda ya dace ya bashi wadata ya san wanda ya dace a bashi talaka ba da kai ake shawara ba balle ka ce kai ka dace ko ɗanka ya dace allah duk wanda ka ya ba wadata akwai hikimar da ya gani ya bashi wanda ka ya bashi haka nan akwai hikimar ta sa ya bashi kuma kowanne aka ba jaraba shi aka yi wanda ba a ba ba shi ma jaraba shi aka yi dukiya jarabawa ce domin hanya ce mai sauki mutum ya kai kan shiga aljanna in allah ya hore mishi cin jarabawa hanya ce mai sauki ya tsumbula shi cikin wuta in yana da kuɗi talauci musiba ce babba jarabawa ce amma akwai saukin samun dama a tsaya abota bauta ma allah akwai samun sauki na barin na kaucewa hanyoyin barna don wata barnar sai da kuɗi ma za a yi ta in ba ka da kuɗi ko neman ka ba a yi amma in kana da kuɗi to hanyoyin barna su hike hitowa da yawa to sai in allah ya kare ka saboda haka haifu yake cewa wato akwai wani hadisi inna min ibadi man la yuslihuhu illa al-faqr ya ce allah yana cewa cikin bayina akwai wanda ba abin da ka yi mishi daidai sai talauci walau a ganaituhu la'absattu alaihi dinahu la'absadat alaihi dinahu inda na wadata shi da wadatar ta bata mishi addini da ya rika kuɗi to babu zaman lahiya wallahi zuwa zai iya kama shegantaka da shaƙi'aya amma in babu kuɗi hankalin shi sai ya dawo ya zo ana ta karatu da shi ana ta sallah da shi ana ta tahajjud da shi ya kuma wa inna min ibadi daga cikin bayina akwai man laman la yaslihuhu illal gina akwai wanda ba abin da kai mai daidai sai wadata walau afqattuhu la absattu alaihi dinahu inda na talauta shi la absadat alaihi dinahu da wannan talaucin ya bata mai addini akwai wanda ya kushi ko in dai ga kuɗi yana jin daidai cikin aljihu to lalle ko ina ake addini da shi za a yi duk wani harakan alheri da shi za a yi amma in ya taba babu kuɗi kam subhanallah ko ina zai shiga ko ta halin kaka ko kowace banda zai yi zai je ya yi to shine yake cewa hadisin ya yi daidai da wannan ayar innahu kana bi ibadihi khabiran basira amma shi hadisin ga isnadin shi da ifin jiddan malaman hadisi sun ce hadisin bai inganta ba amma ya yi kama da ma'anar wannan aya inna rabbaka ya fi rizqa liman ya sha'u wa ya ƙadir. allah shi ke shimfiɗa arziki ga wanda yake so ya shimfiɗa ma kuma shi ke tauyewa ga wanda yake so ya tauye masa sannan malamai da yawa shi ma shekul islam bin taimiyya Ya yi magana ya ce kar ya kunu alfaqaru li ba'adin nasi an anfa'a min algina talauci na iya zama ga wasu mutane ya yi musu amfani bisa ga wadata kaga yi daidai da ma'ana wancan hadisin ko ya ce walgina an lil akharin kuma wadata ta yi ma wasu amfani in kana tare da mutane kana iya ganin irin wayannan wanda sadda yake da kuɗi ana ta hidima addini da shi da allah ya jarabce shi da talauci sai ya juye ya lalace ana samun irinsu akwai wanda yake shi ko sadda yake talaka sannan ake tare da shi ana harka addini amma da ya zo ya kudi daga baya gaba ɗaya ya canza ya canza abokai ya canza wurin zama ya canza wurin hira ya lalace ya kama shigantaka yamma kama hada da abokan da'awa ana samu ko ba a samu ana samun irinsu to shi ne shekul islam bin taimiya ya ce akwai cikin mutane wanda talauci ya hi mai amfani to irin wannan ai gwamma talauci a gare shi wanda sadda yake kasar sannan yake addini da kyau shi ko irin wancan da yake sadda yake da wadata sannan ne yake harakan addini da kyau to ai shi ko kaga wadata ta hi mashi to ita wadatar wato ana son ta dace da tsoron allah ne shine daidai da wata ruwaya manzo sallallahu alaihi ya ce la ba'asa bil gina liman ittaqa wa sihhatu liman ittaqa khairun min gina manzo Allah wata rana ya fito gida sai sahabbai suka ganshi cikin nishadi yana ta farin ciki sai suka ce manzo Allah yau mun ganka cikin wani yanayi mai kyau kana farin ciki ka fito gida yace eh to daga nan sai aka ci gaba da magana wadata sai wasu na sukar kuɗi cikin sahabbai suna cewa kai ai wallahi wadata hadari ce da yawa in ta same ka ba za a gane ka wurin majalisin manzon Allah ba za a ga mutum ya canza ya kama kaza ya kama kaza sai ce musu a'a ku bari la ba'asa bil gina babu laihi ga wadata amma halima ta ga mai tsoron Allah ita wadata babu laihi mai tsoron Allah ya samu wadata to amma wanda bai tsoron Allah fa fi ginahu ba'asu a wajen wadatar shi akwai matsala akwai matsala ya samu kuɗi don haka kuɗi suna da unhuwani amma ga mai tsoron Allah wannan hadisi abin da yake nunawa kenan domin tsoron Allah nan nashi shi zai sa ya yi ya yi aikin alheri da dukiyarsa ba zai je ya aikin banza ba saboda wannan takawa za ta taka mai birki komi kyawun yarinya ga kuɗi tana son shi da yana da kuɗi shi ko sai juya mata baya don tsoron Allah to amma in babu tsoron Allah ba ire-irensu zai tabi yana yana lalata ka gama wani saboda wadata wai ba ma zina yake ba luwaɗi ma yake wal iyazu billah wannan ai kaga musiba ta kai musiba wani ma ba ma tashi zina ba zai taimaka ma abokan shi ne shi zai biya a ɗauko 'yan mata daga wuri kaza a kawo musu su je su sheke a yasu shi zai ɗauki nauyin tafiya a ɗauki abin hawa a je gidan a je hotel ya biya ɗakuna a kwana zina a tashi ya kawo abinci mai kyau a ci a ji daɗi ya kama yarinya ya ajiye mata ya kama mata wurin zama ko ya sai mata gida ya sai mata mota kawai zaman shi take kun ba aure ba allah ya sawaka to wannan ina amfani wadatar shi ba ta da amfani saboda haka idan za ka roƙi kuɗi ka hada da roƙon tsoron Allah ka hada da Allah shi yasa manzo Allah ya koya mana addu'an nan ko Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina eh magafira bai shigo ciki ba wani malami bai shigo da ita eh, Allahumma inni as'aluka al-huda Allah yana roƙonka shari'a ko hudu ne Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa da tsoron Allah wal'afaf da kamun kai walgina da wadata ka zama shiryayye mai tsoron allah mai kuma kamun kai mai wadata to in kana da kamun kai ba za a kama ka da mace ba in kana da kamun kai ba za a kama ka da shaye-shaye ba in kana da kamun kai ba za a kama ka da neman kuɗi ta hanyar haramtacciya ba wannan abu uku su ne ke tabbatar da kana da kamun kai kuɗi haramtattu ka haƙura da su mata wanda ba halalinka ba ka haƙura da su shaye-shaye ka kauce musu to ka zama mai muta'affif afifin muta'affif dan aljanna kenan saboda haka ka hada da roƙon Allah wannan addu'a tana da muhimmanci duk ta hada su sai manzo Allah ya ce lahiya kuma ga mai tsoron Allah ta hi wadata lafiya ga mai tsoron Allah hatta fi wadata ita kuma saboda akwai wanda yake ga wadata din amma bai da lahiya da yawa akwai su masu kuɗi amma ba lahiya ka ga kawai ga dukiya ga dukiya amma kullum zaune yake cikin tunani cikin zulumi cikin damuwa ga kuɗi barkatai amma bai iya more musu saboda bai da lahiya wani ma a jarabce shi da shi da iyalin shi duk ba lahiya koyaushe yana ta mu'amala da likitoci masu maganin gargajiya koyaushe shaye-shaye a hana mai cin abin da yake so ga kudin amma ba hali ya ci daɗi a ce kakkaci kaza kakkaci kaza kakkaci kaza akwai matsala akwai matsala komi ka taba <laughs> a ce akwai matsala kana da kudin amma ba halin ka ci to da a baka lahiya kana talaka da a baka dukiya kana da baka da lahiya wanne ne yafi lafiya ta fi kuɗi ko to wanda allah ya haɗa ma lafiya da wadata da tsoron allah allah ya yi mishi komi wallahi ya samu komi sai ta godiya allah wanda aka ba dukiya babu tsoron allah to shi musiba aka ba shi wallahi musiba ce don haka muna roƙon allah shi ba mu wadata ya ba mu lafiya ya ba mu taqawa Allahumma inna nas'aluka huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina to sai Allah ya ce إن قتلهم كان خطأ كبيرا Allah ya ce wala da auladakum kuma kada ku kashe ƴaƴanku khashiyata imla don tsoron talauci wani ba abin da yake tsoro rayuwar shi kamar talauci ko shirka bai tsoro kamar talauci bai tsoron lalacewar rayuwarsa bai tsoron wuta kamar yadda yake tsoron talauci haka ne ko ba haka ba a ba haka ba me yasa ake shirka dan yi kuɗi ai kaga shi wanda ke shirka don ya yi kuɗi shi bai ma san amfanin kuɗi ba shi yana ganin kamar da ya wadata ya huta sai ya shirka don ya samu kuɗi in ku ya mutu haka nan bai tuwo ba ya shiga wuta har abada wallahi da yawa ba a san wuta ba wai abin da bahaushe ya ce yaro bai san wuta ba sai ya dafa to shi yasa mutum yake neman kuɗi ido rufe ka nemi dukiya ta hanya mai kyau in allah ya hore maka za ka yi in bai nuha ba yadda ka ba za ka yi ba maza allah ce ni'ima almalu salih lirrajul salih madalla da dukiya ta kwarai ga mutumin kwarai ya samu dukiya ta hanya mai kyau kuma gashi mai bin allah da dukiyarsa to wannan shi na cikin masu daraja maɗaukakiya irin dukiyar sayar na abubakar kenan irin dukiyar sayar na osman bin affan ga imani ga aƙida ga ibada ga jihadi sannan ga dukiya ana aikin alheri da ita to kaga dukiya kenan mai kyau to wani sai ya kashe 'ya'yansa a musamman al'adar larabawa ta jahiliya idan suka samu ɗiya mace sai su kashe ta saboda tsoron talauci ko talaucin ta, ko talaucinsu a nan talaucin yaran suke tsoro su yasa allah ya ce na hannu narzuquhum wa iyaku, mu ke su da kudin ma amma a can suratul an'am sai ce wala ta a da kuma min imlaq auladakum wala a wula da kuma kada ku kashe 'ya'yanku min imlaƙin dan tsoron talauci gawa ga kawunanku na hana narzuqukum sai fara da iyaye mu ke ciyar da ku wa da su din ai don haka in yaran ne kake ji tsoron talauci to Allah ya maka alkawalin shi ke azita su idan kai ke tsoron ka haifi 'ya'ya su canya arzikinka to ai arzikin kai ma Allah ke baka saboda haka masu kokarin su danne mahaifan matan su kasa haihu da yawa wai don kallon lura ta musu yawa subhanallah ba ka ganin wani ciwo aka dora mai canyi arzikin shi kaf ba ka ganin wani da 'ya'yan nashi bai da ko sisi amma kuma suna ci suna sha kuma kila ma yi ka kwanciyar hankali saboda haka shi auren ne dai za a ce kai wanda kake iya ɗauka amma abin da ka aura kakka ce wai ka ɗaure suka hana su haihuwa da yawa wani ma za ga ya aure ya ce to shi dole ta shi da ta haihi yaya biyu a bari haka nan wannan shishigi ne shishigi ne ga dokokin allah dama ilhadi yana da cikin ilhadi saba ma shari'a da gangan ga yadda Allah ke so ka ce kai baka son haka arziki na Allah ne don haka Allah ya ce kai ba kai ke ba kanka ba ba kai ke ba 'ya'yan ba wani ma saboda wai matar shi wai ta ƙi barin haihuwa sai kama bugunta wai me yasa bata ba haihuwa haka nan ba ya gama da ba na gaya miki ki family planning ba ai na gaya miki ki family planning kakki sake haihuwa oh subhanallah yanzu kai kila iyayenka yan sun yi haka nan da ba a same ka ba yan sun takaita kai an na nawa gidanku babanka ka bincika shi ne na nawa ko yanzu ne kai wayo ka yi allah sani yadda za a yi wannan rayuwa ce ba ta musulunci ba ta musulmi ba rayuwa ce ta jahiliya kaji jahiliya kayan musulunci ake haka nan yanzu musulunci ya zo ko bai zo ba to kai baka ciki ne wala ta a wula da kun khashyata imlak kada ku kashe 'ya'yanku don tsoron talauci in ma haka nan ne to a rage masu rai mana wanda suka riga sun dan taba ko ba haka ba ba wanda ba zo suka taba ba sun zo su taba mana don haka kowanne baya halatta kawai ka dogara ga Allah kuma ka yi fatan Allah shi baka na kwarai 'ya'yan don haka yana cikin siffofin bayan allah na kwarai والذين zai ne ya kulu na يقولون ربنا هب لنا من ke cewa Allah yana daga cikin siffar bayan Allah na kwarai suna addu'a suna Allah ka ba mu min azwajina daga matanmu wa zurriyatina da zuri'an mu mu samu haihuwa qurrata a'yunin mu haifi abin da za mu ji daɗin ganin su mu gansu alarammomi mu gansu limamai mu gansu shugabannin kwamitocin da'awa mu gansu 'yan agaji mu gansu masu aikin alheri duk inda ake alheri ana yi tare da su to haka za ka roƙi allah shirya tana hannun shi arziki na hannun shi nahanu narzuquhum wa iyyakum yace inna qatlahum lalle kashe 'ya'ya ce zunubi mai girma aikin zunubi ne mai girma don haka mu ji tsoron allah mu kiyaye babu lahi a yi family planning na lokaci takaitacce wanda ya cika sharuɗa daga cikin sharuɗan da malamai suka ambata na halaccin yin shi a samu lalura wadda za ta sa yi haka nan ila in ba ta yi haka nan ba in tana tsoron in ta ɗauki ciki tana shayarwa wannan abin da ake shayarwa zai shiga lalura ko zai zama sanadin rayuwar shi da shawarar likita amintacce musulmi ko kuma ita jikinta ta kai yadda ba za ta iya ɗaukar ciki ba idan ta ɗauki ciki za ta shiga wani hali ko ya yi sanadin rayuwarta kamar irin wayanda ake ba su haifawa da kansu sai ya musu tiyata to akwai iyakar inda za su kai za a dakatar dole don kar zo ta halaka ta halaka to ya zama kuma in za a yi akan akwai lalura din ya zama miji da izininsa za a yi sai da sanin shi da yana da haƙƙi ga abin da za a haifa na gaba sannan kuma ya zama abin da za a yi amfani da shi na maganin ko allura ko robar da za a sa kowane abu ne da za a yi amfani da shi ya zama akwai shawarar likita amintacce musulmi wanda ya san wannan abin ba zai hana haihuwa ba nan gaba kuma ba zai cutar da lahiya ba to idan aka samu wannan sharuɗa to kenan ya halatta a yi family planning ba wai a yi shinkace kawai a kashe haihuwa ba babu gaira babu sabar to don me kenan kashe ya ta imla don tsoron talauci wai da kan lalura ta yawa lalura in allah ya tashi kawo maka ita ai baka ita tare ta kuma wannan ba haihuwarsu ne lalura ba lalura cikin zuciyarka take wani ma ha ganshi da mata guda da 'ya'ya biyu amma ya ɗauko ma'aikata ta tattaro mutane da yawa suna taimata hidima dole kuma shi ke ci da su saboda aikin gidan shi ya mata yawa dole sai ta samu mataimaka da ɗauko aiki wance da makwauciya wance da ɗaya ƙaunar ta wance da ɗaya masoyiyar ta wance da waccan tsohuwa wance duk su taho wannan shara wannan wanke wanke wannan kaza duk a kama mata riƙe gidan ƙaton gida ne amma shi an haramta mishi ni'imar ya samu 'ya'yan da za su yi mishi addu'a an haramta mishi ya auri wasu mata ya rage musu zauranci an haramta ya ji daɗin rayuwar ta soyayya ta aure da ni'imar rayuwar namiji da mace shi kuma da yake bai bi Allah ba sai Allah ya jarabce shi da wannan musiba Allah ya sauka saboda haka wannan mummunan manufa ita ce babban hadari tsoron talauci shi yasa aka dakatar da haihuwa tsoron wai kada a kaza kada a kaza wanda yake ya saba ma shari'a kai in mutum kuma bai bi shari'a ba bai da hutu bai da natsuwa duniya kuma da lahira amma in ka bi shari'a za ka samu natsuwa duniya da lahira mun karanta ayan nan can baya eh. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون duk wanda ya aiki mai kyau namiji ko mace yana da imani kenan ya bi shari'a ko to za mu ba shi rayuwa mai daɗi nan duniya ya samu kwance hankali ya zama koyaushe shirye yake da Allah kuma lahira ya shiga aljanna to me fi maka haka kuma 'ya'yanka in ka basu suka yi taimaka addu'a ko ka mutu ya zama sadakatan jariya yana daga cikin abin da lada ke gudana ko a waladin salihin ya da'u lahu Allah ya samu dace inna qatlahum kana khili'an kabira sai Allah ya ce na'am to ga wata mummunan mu'amala kuma Allah ya ce wala karabu zina kuma kada ku kusanci zina wannan ma doka ce ta Allah nan hani ne wanda ke tabbatar da haramci kenan zina ta haramta namiji ya yi zina mace ta yi zina haramun ne yanzu ma ba ma cewa ya kada a yi zina ba kada ma a kusance ta ya ce ko kusa da ita kada a je menene kusantar zina shine cuɗanya da matan da ba halattattu gare ka ba kalli-kallin matan da ba halale ka ba bayyana tsiraici daga mata a hili da hili ko a kafafen sadarwa musamman yau ta hanyoyin sadarwa na midiya waya wata kawai ta je ta ci kwalliya ta caba ado ta saki inda ta gada ma ta saki duniya a kalla ta samu hannun jari wallahi na zunubi ba duk wanda ya gani ya yi sha'awa sai a rubuta mata zunubi duk zunubin da ya samu sai a rubuta mata irin shi wasan kawai za su gani wata mata ce mai kana so na a yi mata comment wayansu kuma yanzu shegantakar da suke yi kamar da awa kamar shegantaka domin dai kana da waya kai kana can kana neman alheri sai ka haɗu da mugun abu wai sai ta sa bayanin wani malami yana wani bayani ta caɓa ado duk wata saki jikinta shin bayanin malamin za ka saura ko ka ita za ka kalla ko a kawo hadisi rubuce ko kuma a yi musu annabi salati kakka wuce don Allah ka karanta sai kayi sai sai kayi kaza ga kuma hoton ta cikin tsareci da kwalliya ta bayyana kawarta ta bayyana ado wanda Allah ya haramta wannan duk kusanta zina ne ko ta hito wai tana neman miji a haka duk wannan hanyoyi ne na zina Allah ya ce wala yabdina zinatahunna kar su bayyana adonsu aya tana da tsawo tun daga can farko ya ce cikin hana kusantar zina kullil mu'minina ya guddu min absarihim ويحفظوا فروجهم نعم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون سمعتها وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما منها بكم يتي وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى can bayan da ya ce a wari mata ce wa an tasbiru khairun lakum mm. wallahu alimun hakim ka gani Allah ya ce saboda kada a kusanci zina ya ce maza su rufe idansu daga kallon abin da bai halitta ba kuma su kare farjin su daga zina sai ya ce wannan shi yi musu tsalki in dai kana su zuciya ka ta samu tsalki da ta takawa to ka nisanci kalle kallen tsiraicin mata yau ko ga sunan ko ina ka bude ido ga sunan wal iyazu billah wannan yana daga cikin kusantar zina su kuma mata Allah ce su rufe idanunsu suma daga kallon mazaje na sha'awa wanda ba halalinsu ba kuma su kiyaye farjinsu kuma kar su bayyana adonsu sai wanda ya zama ya hito dole ta rufe ta sa hijabi cikakke mai kauri wanda ya halatta amma tudu gabanta ya fito ko bayanta wannan allah ya yi mata ko hannuwanta ko fuska shi ma mafi kyau ta sa niƙabi domin rashin haka nan yana shiga cikin kusantar zina to abin da ya shafi kwalliya don su mata 'yan kwalliya ne shi yasa ko wurin tallata musu aljanna qur'ani sai ya ta bayanin abin da za su samu na kwalliya sai ce in ta yi kwalliya kar ta bayyana sai ga mijinta ko mahaifinta ko dan ko mahaifin mijinta ko danta, ko dan mijinta ko kuma iwanta ko kani, wanda suka haɗa uwa ko uba ko duka ko ɗan ƙaninta ko ɗan wanta irin wannan ko ɗan yayatta, ko ɗan ƙanuwarta ko mace musulma yar uwarta mace ma wadda ba musulma ba bai halatta a bayyana mata kwalliya ba dan za ta iya zuwa ta bada labari ga wanda bai dace ba ko irin wawayen mutanen nan wayanda za su iya shigowa cikin mata ba san mai kyau da mara kyau ba ko karami yaro wanda shi bai iya cewa wace tana wace tana da kyau amma duk yaron da zai hito ya ce kai mata wani ta yi kyau to irin shi ma bai halatta ya shiga gida ba ya kwalliyar matarka ba duk wannan menene wala ta karabu zina ne don kada a je kusa da zina sai ce kuma wanda bai da halin ya auri ɗiya mace to ya auri baiwa amma can ƙarshen aya sai ce wa an tasbiru hairun lakum kai ku yi haƙuri dai har Allah ya wadata ku ya yi muku to a wannan sura ta nuru sai ce wal yasta'afifu ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli duk wanda bai da halin aure ya kame ya yi haƙuri saurayi ga balaga ga ƙarfi ga sha'awa amma babu kuɗin aure allah ce ka yi haƙuri ka kame kanka duk yadda 'yan mata suka yi arhaka kai yadda ka yi zina hatta yi guni ya humullahu min fadli su yi haƙuri har allah ya kawo musu wadata in ka yi haƙurin nan kuwa aiki nan akwai wadata ta insha allah inna ma al'usri yusra bayan tsanani akwai sauƙi hadisi ya zo ingantacce manzo Allah sai da ya kira matasa ya ce ya ma'ashara shabab man istada aminkum ta falyatazawwaj ya ku matasa wanda ya samu halin aure ya yi wa man lam yajibu fa alaihi wa man lam yastadi fa alaihi wanda bai samu halin aure ba babu kudin sadaki babu kudin kama wurin zama babu aikin yi ba sana'a cefane ya yi haƙuri ya yi azumi ya kama azumi akwai hanyoyin magance sha'awa ya bi su wanda shari'a ta yadda da su banda kuma amfanin amfani da hannu ana hitar da maniyi banda amfani da zakarin roba ga mata a'a haƙuri aka ce su yi don allah kuma har allah ya kawo wadata a ta addu'a a ta addu'a in aka yi haƙuri to allah zai kawo lokaci wala ta zina duka wannan don kada a je kusa ga zina don hadarinta sai ce kada ma aje kusa da ita to duk wanda ya zina fa Allah ya hada shi da mai bautar gunki da mushriki da mai kisan kai والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لو كتب ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الله يكرمه yanzu da mushiriki da dan kisan kai dan dan da nafin dawa da wala ya katsirun nafsar da ta haramu wala ya zanu da ko da su ne aka hada wuri guda mai shirka mai kisan kai da mazinaci Allah ya ce za a nannon kame azaba ranar tashin kiyama ya dawoma cikin ta walakance Allah ya ce sai wanda ya tuba inda kuka na fahishatan lalle zina ta zan alfasha mummuna wasa a sabila kuma hanyar zina ta yi muni Allah ya kare mu daga yi da mu da zuri'a mu Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina barakallahu li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin